ba hali fa bongono kuna bai fadi ko gunun na afo yo hen no kurpega irpe ko su tari chene tari beri batu me pare mene yukuru il nor kwe kwe beri matari koko beri se kariben na tuba irpe mar gomini kokoro henno hanuka bara irkuna bai fadi gan duniya o nam irpe mar gomini kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam irpe se zangaya irbukoyo irkwema kanyoci nkurpeyo se hunan zebu nkuna bonkano irkwema jirma mawe tontonun se nkuna wa kayo bina abara ku itere kwe mene zarabani kam me toyunga irkwema ngunan na arahma mo amin ngari banna irmanal mazil tere tafsiri dendeniyo ka kunar gono honun kari tunu ngano ilnor kwe kwe beri chi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا rasulullahi sallallahu alaihi sallam malaika yo mana zarabani banna ŋa ŋeyo kwe tere barhaika ŋeyo na iblisu zarabani iblisu zarabani banna ngangwe barhaika barahayka na adam alaihi salam zarabani yo na kwe barhaika na zarabani ma malaika yo karpe na zarabani ngano kana gasa tense na hini ka hai a ci ma nga bei yani di bai nga nci ncinge su bai nga kweitere kwe bara hai ka atanse kan su bai nga na note nga no ana no point ana no daraja nga na nabe adama nga zarabani na kan sumani na turi nze di mayo nga nga bongo abara haika ana turi nze di ma ana hini ngal norkwe kwe beri bara haika ana kosu domin sabona de boro irikwe ka hongun se haifon ngan takrikate den tuba irikwe gun tuba tano de annaba adama tuba no ngarikwe na tuba ta tol norkwe ci wa man yatub wo kan ga kagara abina su nam nga takriyo ko gono atari bai kuna kabunna fa ulaika humuz zalimun da ka bai ci azaba no mba kwe no azaba no lahara to nga mwe choro kwe ya nan bongo taki irikwe kwe bai mar kurpe gomini tuba to da annabi Adamu alaihi salam angana turin rima ya cine kuna annabi musa bar haika ku ga a farasa ko cennin nara angana cenniyo nara kuna haika agonu ko cino ni iri babe iri nan me domin akwai tere bar haika nan halitta non na akamme ka aku suma funsunga abaru banna nga nan da marjanna fala ngan ma ko ham nzu biye bana aljanna di kuna handusubu ma location urbana ngangono kanewo kuna e baba turi yo kangono nindin ba Tuli nze guda fono sunga nganta kilika ma chinadi adebar zanga ne musa gono ko ababe faraza nga bari ke o o musa marsa haikan na teno zan na haite nga kadara kuna gono ka haya ba ma maka ko ga zirgi abon kadiya kai fogan na ma irɓe yaho bon o nindi ɗo annabi musa ma bu domun annabi adama na zeri na senni irkue kue ɓeri ma irci bon kanoyo iri kadaroyo kuna irkue mai henno dam ilaroyo ka a bara don gonu kue tere kue mar kosuka tusur se allahuma amin to iblisu gabine kal nor kue kue ɓeri na zarabani na sujada ga a hongu sujada di de aderkue na boron foro nae fo ga hongu nci ceferino ngal norpechi ahongu nga bere kachi cheferi to de ya ka kuru irpe na ndangbe ngang hongu teo mbara cheferi no irpe masuru chi cheferi yo cheferi bine nine na gordo cheferi nine na gordo o cheferi chele nine na gordo ama arsilama masabosi da busa abodi bongal norpe kweberi chi de nga ka kwe ko ga na adaba ngwe ya na mbongo zalimsi de ya chibaka nka choro kosu kaka aljanna di eh ka nka ko su ka kani ne kuna ka kwe nan aljanna irpe kwe be masu na murin diya jahannama hinife irpe manam irin pal aljanna su su ba degumo to de ya ka konse yo o kwe be ni domi haikate o malaika yo nan de adama na ibilisu haikate sakani o kurbanu daga konseti ka beni ni ngano nor kwe kwe be ti wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wazumuku te ganna bongo zani adamu nan wai nani iblis mefo te ganna bongo ba'dukum li ba'din adu kaka ko chere kotoyo nei betere de angano iri yo karibara boro arsilama yo hinisi irin chere kabiya hinisi irin chere koto nei betere domi il norpeci innamal mu'minu innamal mu'minuna ikhwa wa bayfaka arsilama henno choro barano nyafo babe fo haikan nor kwe kwe berchina fa aslihu baina akhawaykum no mana nyanze teredi wo kulayo na dobuyo na hinsayo da bara no konu konu mecin tarsi chere wa bara haikanu na chere hinsa il nor kwe kwe berchi wattaqullaha la'allakum turhamun wa hamburu nor kwe kwe beri lalle no me de no de hini ko chere dobu kal tere nyanze teredi koto kenkem ko mayo chere sisibi il nor kwe kwe beri bara haika azin kai tano kurpai seno pe kwe beri mater se zanga to ya ibe tere di men na me isa kana gono arsilaman na se tambini no ibe tere di gono ngal norpe ci inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa wa bai faka se tambara no sai bere no batume bare wa koton ne ibe tere amana ibe tere nun ka sintino ka jenneto akai kano ba be kal janna an cin ya gonnal janna man y'a ci amanal aljanna huniyo sabu to dai ya kadu ban kal jannadi irin mahaikal norkwe kwe be rici kaji ya bani adam no annabi adama koyo la yaftinannakum shaitan wasu kanan ma mano fitina anno na wayani ah ifa ano fitina kate el norkwe kwe be rici la yaftinannakum shaitan kama akhraja abawaykum min janna. fitina mo ka don na dam annaba adama ga no ba be no ka zaka na no ba be na wayani hari ka ba di kal janna kuna ngano ana ba di bine zarabani na kwai tere ba kasine mallaka no ya nga ye ka ba di bine zarabani na dawwama ba kasine ka ade su ba buno nga bine dan ya ka su bu wasu ka nam zarabani ka dan no ba be gadi ta kama tenose sadi morai ka batunu badi kayo aljanna kuna ngaji yanzi'u anhuma libasahuma ngana ne da man na weidi toko nasibi kan dan yo koto ko yobunga ana koto no ko ga yobunga de ya noyo wasu kanam setam amono toko nano sibiyo yobu ko kanoga kabar haika no zarabani nan duniya bakasine kaye ko no zarabani na dawwama bakasine iri kwekwe marci bon kanayu dai ya ne fahimta farbaka arsilama jama saka annaba adam na hawa na turin ma ko na mbasiyo honnen se ngari kwe gono ko chika ibilisu ya ar gono ko gun to ko yobu ko kanga to marsa ho iblisu di ananna muri to ko di mo gono riga harboro nga anam irkurpeye rastamaniyo nka gari boroma bara haika ana sibida kakana a kwashe zaka me a mene goro zaka zure mo honne alfayo ateba arsilama yana akwai madanya a zure mo honne toko ka badan ngamo densiyo mojine kamme de mbaguna magari abongoro mene cincin hamini yongo kurpe mo honne ngano ganna ganna kabe yo karu afumbe sakani o kurpe ko honne har boronga do kammena de mbawe boro ngo guna to ngadi cere mesi banna go law jenne go bayi hala ko mene jenne bongoro ka bara ko cinko hanfani nari bongo do yori kurpe ma turi turi-turi tuuri kutee alfaayo n kaa gaari seetan dino ancaase na n weytereema kube ana hima n toko moogun jese mana semma namun fatayomoo honne seetan dino nga aduwa iriwe iri weyomeyose nga ana ganna ganna kamme dummu ngala kpee mo dira a toko moo densiyo a ko kose banna ko kaaru fumbe kurmoo honne seetan dino nga ye ka ban se ka tun ka kasiyo su bori na ni, madu yi lefe lefe he he madu ko gun faru sadi da kwe baye kanan ma matun wuri ta sai ni sa ma te tun ka da dira he mo ta alaku? ko ci ba jama'a ce alfayu sai tan yagun ko tewu da yan ganon norpeci wasu kana man no zarabani zankana no nyan na no ba be zarabani kan kal janna kan tafe kan ga no wasu kana man no tube har mo so bi ne sai tan gun ko guri tube seitan gon ko guri tube iriyo nal weymoyo iri pemar ben na siriya iri pemar ben na siriya iri pemar ben na siriya hiije weynawa mbako wendiya cinete ba mbako wendiya cinete to deya el nor kwekwe beri ka anamun bazun mukute nga anamun nan ka aljanna di kuna ka kanan la sama sinteyo za sama sinte nga nan zuman kute ganna bongo nunka bara anaba adama nga ka kwe zumu pakistan kameo ngano india ganna kameno irpe ka kwe nan chere zumu de nga we nga ka kwe zumu saudi ya mene para kanche jidda nunka alaji o hin zumu yo de ya we haru cheji haru we cheji nunkan ka kwe kube ngano arafa batume nunkan ka kwe kube no ya irpe kwe be mal no bonkani to de ya hunedi de ade bara haika asinti ibilisu nan nam anan nam anan nam Da de harin yan na babari kasi ka sika koyo nam ananga e bongo nam ngang he ngang he nga to hen nanoga asuguri nam Iri iliyo bongo koyo nariko koyo harci ama kai kai ibu na dan nam asuga nam Iri kai-kai irkwekwe beri mal teke abongo hari rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanu kana na anaisha bine karu nga ashinti weworo mane poti poti kino yedi nga na chaje ata man shetan na turkuten nani ngache eh, ni bongo go na setam ngande bichi i amal kwe na ateka ngene bongo nga tuba to iri kwe kwe beri manam iri obongo ngere ma tuba ama de chin gabu iri kwe kwe beri manam iri hinini ngene mana hinili allahumma amin to de ya in nor kwe kwe beri yara ko faji di dobu ko ga ni ko tola nzumuyo chinadi adan ajan kaji wa kulna habitu marsa aya ka hori tununna kuna ngache qulna habitu minha jami'a wa hunal di kuna kazum mukute mefo no kuna ba fa masu cin aljanna adamu masu cin aljanna hawa masu cin aljanna mba ibilisu nga senni haba irpe lali sadi no il nor kwe kwe berici fa imma yatiyannakum minni huda aba wa beyo pare na aban tenose za hei kwe iteredo diayo ka na kwe iteredo siria siria kan kanadi faman a hudaya wokan na asiriya di koto bai ten mo kaya asiriya di ka ngano diyadi kanna diya tere a diya tere di ka kana ngaya ba kpara ni nose haikano batego de aka kan ngano koto mo didi yasi fala khawfun alaihim coro pe yo se dirigo yo su jisiyo ba chene yo hene domin su karhan na haikan yo kubenna haikan kubenna bara la kar kanino domin gana de ya gana di chere nan no choro su dirgo na haikan kubin na dume haikan kubin na baran sal no wala hum yahzanun mbina monsu bina bibilte na kan ngayo bisaya marsa ngayo banna meta hunu iri pepe be gum banna yo hinsan seno domin nor pepe bera chika wala nudi'u ajra al muhsinin ihe no te peyo ngayo kwe tere na bara mbanayo chi konu kwe wato ngayo na bara mbanayo chi konu kwe ngayo sugu mmene banayo chi konu haikal kan nor kwe kwe ya iri su gun bana kan bakwai talahara a su gacin sai konu in bi nani il nor kwe kwe berchi aya fa kuna ka falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida masudiri na koyo di senni ndema ka kwe kacine hennote to de ya wo na siriya koto mo ka siriya kan na, coro kpeyo di ya bara mbuyo hene nsugo na dirigoyo mbene sugo na bine bibifo hay kam bisa ko nan karhamani mal bonkani walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina wa kayo ngoy kweyo ka kwe chi cheferi no nkoto na irpe tere cheferi koguri menchi no yokari te kakau ngano nal aye yo kakau ulaika ashabun nar ninekweyo na denozu ninekweyo bei ninekweyo na machi aumachi yo na la arbu chi na kwanden ci sahibu pe sahibul baiti fu pe sahibud dar fupe sahibul mal norupe today sahibun nari ninepe ashabun nar ninepe yona amal norupe abon na nine ngachi narullah nine barade menenu amaden ka tokute lahara ngeche feriodi